yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maraicen na ranar Talata 25 ga watan takwas. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Maryam Dauda. Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa akan ilimi da fasaha da sana'a kuma yau ɗin za mu ɗora akan inda muka tsaya a makon da ya gabata game da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin wasu malaman da ɗalibansu. waɗanne abubuwa ne ke kawo taɓarɓarewar dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai musamman ma a ɓangaren ɗalibai mata eh, to eh, abin ne daga tarbiyya ne dai gaskiya daga tarbiyya da kuma kafa da ake bawa a wasu kasashe da suke koyarwa ba irin nan ba ne lalle za ka ga wato cakuɗo maza da mata din duk damun shine abin da aka fa ɗora kan gini akai kai sannan kuma da kaɗaituwa tsakanin maza da mata din wannan shi kanshi ma yana contributing irin wannan abubuwa amma daga tarbiyya sannan kuma da hukumomin makaranta da suke sakaci akai sannan da kuma kawaye bayan muhawarar zauren matasa akan lalacewar dangantaka tsakanin wasu malaman da ɗalibansu mata ko mai masana a harkokin shari'a za su ce game da wannan batun idan har an samu malami yana neman ɗaliba ko ba bisa yarda ta ba cin zarafi ne wanda kundin tsarin mulki na ƙasar Najeriya ya ma hana shi gaba ki idan kuma aka yi yarinya tana da dama ko iyayenta suna da dama su kai ƙara gurin 'yan sanda za su fara tun daga makaranta amma ba su fara daga makaranta ba sun je gurin 'yan sanda za a yi bincike kuma sun samu mutumin nan da zai za a yi mishi hukuncin da ya dace. A filin matasa masu basira kuma yau za mu kawo muku hirar da muka yi da Maryam Awaisu, wata matashiya wadda ta rubuta littafi a kan yakinta da cutar amosalan jini. Lamis Mayar Murtala kuma na nan tafi da filin girke-girke. Bayan haka, za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya da kuma zauren hashtag ilimi dole duka cikin shirin yau da gobe. shirin yau da gobe ya zaƙulo wata matashiya mai hazaƙa wadda ƙalubalen rayuwa bai hana ta cimma burinta ba. Maryam Awais ta rubuta wani littafi wanda aka ƙaddamar da shi a shekaran jiya ranar Lahadi. Sunana Maryam Awaisu a Kaduna aka haife ni a nan na girma yanzu shekara na ashirin da biyar sai kuma um, an haife ni da ciwon da ake kira a motsarin jini sickle cell kenan. sai na yi karatu American University of Nigeria Yola. da kuma American University Washington. Na gama a uh, American University of Nigeria Ayola 2012 yanzu ina aiki da Liberty Radio. Menene ya baki sha'awa malama Maryam har kika zama kike sha'awan ki rubuta littafi me ya baki sha'awa? Ba wai sha'awa bane abu ne da ya dame ni saboda ciwon nan wato ana haifan mutum ne da shi. ba wai irin sai an haifi mutum kana iya kamawa ba ne kawai in an haife ka da shi an haife ka shi saboda haka ni dama ina abu yana damu na yadda mutane da yawa ba su fahimci ciwon ba sosai duk mutane da na tambaya eh, sun taɓa ji dai amma ba su fahimta ba kuma in mutane ba su fahimta ba to za ka musu bayanin cewa su ma suna iya samun yara masu ciwon nan kuma ya kamata su san yadda za su yi don kada su sami yara masu ciwon nan saboda haka abin yana ta damuna inda mutane ba su fahimta ba shine na ce barin rubuta littafi wanda labari ne tun da mutane na ga ba laifi ana son karanta labarai duk wanda ya karanta labarin labarin zai fahimtar da shi matsalolin da ke tare da wannan ciwon a Najeriya. abin da ya sa na rubuta kenan don in ilmantar da mutane in fahimtar da su To, Malama Maryam ko za ki ɗan yi mana ƙarin haske shi wannan ciwo ya yake ne dai? To, wannan ciwo ana cewa ta sinadarin jini ake samu, wato akwai sinadarin jini guda uku. Akwai AA shi ne mai kyau mara matsala, akwai AS wanda shi ya sirka rabi mai kyau rabi mai matsala, sai akwai SS shi duka, shi to zan ce duka mai matsala kenan. Mai SS shi ne wanda ake kira stickler me shi a musa rinjin wato mutane kamana kenan saboda yadda ake samu shine in mutum ya gaji sinadarin jini mara kyau ɗaya daga maman shi da ɗaya kuma mara kyau daga baban shi sai haɗe ya zama biyu sai mutum ya samu ciwon saboda um, so ciwon ba sai lallai sai iya mutum shi su suna da shi ba shi yana iya samu kuma mummunan ciwo ne saboda balle a Najeriya don ni tun da zaman da na dan guntun zaman da na yi a Washington gaskiya um, ciwo na ko su ɗabi tashi ba kuma ciwo ne wanda abubuwa da yawa suna iya tare da shi sanyi da yawa ko zafi da yawa ko damuwa da yawa abubuwa dai kala-kala saboda haka a Najeriya yana da tsanani sosai saboda yawan malaria da malaria na tare da shi sai kuma zafi da sauransu kuma ciwon in ya tashi ciwo ne sosai a cikin kashi kama ana kwankwasa kashin likitoci sun siffanta ciwon nan da aka ce kamar ciwon naƙuda a ninka shi su goma haka ciwon yake. Rago, rago, tana Maryam Awaisu kenan da ta rubuta littafin da ake kira Born and Bright. Sau da yawa in an samu mata ɗalibai da malamai maza ke cin zarafinsu ko suke neman yin hakan, sukan ji tsoron fitowa su kai abin ga hukuma. Wani hanyoyi ne ɗalibai da ma al'umma baki ɗaya za su iya bi wajen hukunta malaman makaranta da ke lalata ɗalibai? Tambayar muke nan ta jiya kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta Facebook. su daidai da laifin da suka aikata ga ɗaliban. Allah ya shirye mu baki ɗaya. Amin. Sako daga Arabiyu Awwal mai faci. Idan ɗalibai da jama'a suna son ɗaukan mataki akan malamai malalata, to ya kamata ɗaliban da kuma sauran jama'a su haɗa kai da hukuma. Sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina. Farko rigakafi. Iyaye su rika kai ziyara lokaci daban-daban. kuma su rika neman 'ya'yansu su bayyana musu irin alaƙa da zantuka da masigar yadda malamai ke gabatar da hulɗa da darasi a makaranta. Iyaye su san malaman da ke koyar da 'ya'yansu da kuma ɗabi'unsu, kuma su nemi tarihin malaman dangane da hulɗa da abokan rayuwarsu. Idan kuma abin da ba a fata ya faru, to a daure, a bayyana, kada a ɓoye a shigar da ƙarar malamin da makarantar da ma shugabannin don su aka bai wa amana suka ƙi kulawa da kyau. Allah ya tsare mu da 'ya'yanmu, Allah ya shirye mu duka. Saƙo daga Ali Abdullahi. Dole ne a hukunta duk malamin da ya aikata irin wannan mummunan laifin, saboda ya zama misali ga sauran masu irin wannan halin su gani su gyara. Allah ya shiga gaban mu amen. Sako daga Abdul Fatai Usman Kumu. A zauren matasa yau, Ibrahim Abdulaziz zai ci gaba da jagorantar muhawarar da suka fara makon da ya gabata da Malam Abba Yahaya Badarawa Kaduna da kuma Usman wanda aka fi sani da Alhajin Jigawa shi ma daga Badarawa Kaduna akan rawar da wasu matan ke takawa wajen yadda wasu malamai maza ke neman su. kamar ina gani idan komai lalacewa malami inda a ce ita ɗaliba bata bada haɗin kai ba da haka ma ba zai faru ba eh gaskiya ne wasu gaskiya irin shigan su ɗin kamar yadda malam abba ya faɗi shi yake janyo haka don mace da ta yi shiga ta mutunci ka ganta da shiga ta mutunci kai kanka duk rashin kunya ka zaka dinga tsoron tunkaranta amma ta yi shigan banza to dole abin nan wani lokacin ai sai dai hakuri sai kaga tun baka kai idan ka bautar sai ka kai ido malam abba me haka ke nuna kenan ga tsari na karatu ko kuma ci gaban ilimi musamman ma a irin zamantakewa a makarantun gaba da sakandare kenan me haka ke irin haifarwa gaskiya rashin bin ka'ida na tabbatar da hukumomin ilimi suna da tsari mai kyau na kan yadda kowace ya za ta sa kaya kuma idan har ah, ba zaman kanta take ba lalle iyayenta suna kula da irin yanayin yanda abubuwan za su fita har idan uba ya duba ya ga irin kaya da ya take ba ta sa makaranta a ta sa ta je makaranta to sai ka taka mata birki to iyaye ma suna dada contributing wato suna dada bada kafa sannan kuma hukumar makaranta ma ba da bada kafa dan akwai wani lokaci da na zo wuce ta ita makarantar Kano Polytechnic na ga an tsaya a gate da zarar kin zo da wani kayan da ya saba wanda za a ce ki fita wasu suna ganin kaman kan cewa wannan abin da ki fara ba zai haifar da da mai ido ba ai to haka ne gaskiya domin wato wata za ga tana gida tun ta gama primary school har ta gama secondary school za ga Allah ya sa tana lafiya wato bi ma'ana bata samu an keta mata haddinta ba to amma za ka ga da ta tsallaka jami'a to ko kuma makarantar gaba da jami'a ko ko polytechnic ko university ko wani college education to sai ka ga rayuwarta ta canza kuma tsauraran da ake musu da kuma yanayin koyarwar da duk wasu za ka ga sun shiga tsaka mai wuya kuma suna ganin kawaye yanayin munanan kawaye din nan za ta in kika wasa sai su wuce su baki kuma da rashin sanin fahimtar ya tsarin abun yake za ku fara karatu da mutane goma ba lalle bane a ce gaba din na kun hauri so a rika wayar da mutane kai cewa in baka samu muka kun tsallake ba to ki hakuri to rashin sa wannan are yake sawa kaga an bi munanan abokai sai a je kaga lalle wannan abu wani dan bane aka dasa in dai aka samu yara suna irin wannan abun a makarantun gaba da a makarantun a jami'o'i to an sa dan ba daga nan ko an je gurin aiki ma ko da an yi aure sai ga an ci gaba alhaji ga kaji abin da malam abai ke faɗi amma wani batu shine in ka duba su ma wasu na ganin kamanta hatta su kansu iyaye akwai rawar da suke taka kuma suka su takawa wanda kan jawo haka Eh wannan gaskiya ne abinda Malam Abba ya faɗi. Wato wata rana abinda ya bani mamaki ina sauraron kafan labarai biyu ke. sai ana ji ana hira da wata take ce ma an sa dress code sai take maganan cewa waya za a yi a takura ta iyayenta ma ba su hana ta sa waɗannan kayayyakin ba. Eh to kuma yanzu a ce rana ɗaya a makaranta an hana ta ita gaskiya an cutar da rayuwarta. To kaga iyaye sun taimaka wurin lalacewan ɗalibai. Sun taimaka sosai saboda da a ce yau ɗaliba za ta fita uba ya ce dawo sa hijabi ko ko a'a dawo sagelle mai kyau mai mutunci wanda na gaya maka in dai malami ya gama ce mai mutunci ya sani yana tsoron yana tsoron ya kula ta yana tsoron ya kula ta saboda yana tunanin wace ce zai magana shin matan wani ne shin ɗiyar wani babban mutum ne wanda ya ma 'ya'yan shi tarbiyya kada ta je ta faɗi to gaskiya ɗalibai sun taimaka ma su suka fi taimaka wurin lalacewa to alhaji abba ka ji abin da shi jiga ke amma wani kuma batu shine na cewa bari mu koma baya wai ana ka tunanin me yasa su kuma ɗalibai mata ke neman maza ne ko kuma musamman ma malamai eh to eh, abun ne dai daga tarbiyya ne dai gaskiya daga tarbiyya da kuma kafa da ake bayar kamar yadda na bada labari a wasu kasashe da suke koyarwa ba irin nan bane lalle zaka ga wato cakuɗo maza da mata ɗin didda mun shine abin da aka fa da kan gini akai kai sannan kuma da kaɗaituwa tsakanin maza da mata ɗin wannan shi kanshi ma yana contributing irin wannan abubuwa amma daga tarbiyya sannan kuma da hukumomin makaranta da suke sakaci a kai sannan da kuma kawaye wayannan abubuwa guda uku shine iyaye daga tarbiyya hukumomin makaranta rashin tabbatar da doka sannan kuma da ƙawayen da 'yan makaranta su rika amfani da su wayannan abubuwa uku suke bada da kafa ko yarinya ta nemi malami ko kuma shi malami ya nemi yarinya to gashi mun dauko gangara kuma lokaci a ya dan sama hararan mu a gurguje alhaji diga tambaye zama ka shine na cewa yau da a ce ga ka ga dalibai mata ga kuma malaman su kana tsake me zaka faɗa wa bangarorin eh gaskiya bangarorin zan ga wa su ni hankali na fita tara wurin malaman dai su ji tsoron Allah su kuma dalibai mata su kiyaye mutunci su Allah ya musu albarka ya ɓoye su ga baki ɗaya ya suturta su to da Allah suturta kansu abinda nake fata kenan su kuma su ga mutuncin kansu su daina kula kowa alhamdulillah ka abin da zan ce to mun ji alhaji gawa eh, to kai kuma me za ka kara alhaji abba dangane da yau ga ka ga malaman ga kuma ɗaliban mata da ma samari ko kuma ɗalibai me za ka eh, to gaskiya haka ne dole a tsoron Allah sannan hukumar makaranta ta tabbatar da doka kowace makaranta tana da dokoki irin nata in har aka sa ido sosai abubuwan za su rage domin mafi yawancin daga makarantar ne ake ɗabbaka wannan tsare-tsaren abubuwan Yau mun tuntuɓi barista Maryam Ahmed Sabo masaniyar shari'a wadda ta yi bayani akan matakan da ya kamata a ɗauka wajen yaƙa mummunar da ba'a cin zarafin ɗalibai musamman mata da wasu malaman ke yi. Ah, a fisa dokokinmu na Najeriya na shari'a na farko dai muna da shi tsarin mulki na ƙasa wanda ake kira constitution wanda a ɓangaren shi a ƙarƙashin sashi na talatin da hudu a sakin layi na ɗaya yana magana cewa right to dignity of human person wato dama da ne a haƙƙin ɗan adam ka kare mishi kada ka azabtar da shi kada ka ci zarafin shi domin idan muka duba irin wannan magana na cewa neman gyara mata 'yan makaranta wanda malamansu suke yi cin zarafi ne domin yawanci ana yi ba bisa yadda su ba to muna da wannan sannan muna da kuma penal code law na kundin tsarin dokoki na ƙasa na ɓangaren arewacin najeriya sannan muna da kuma criminal procedure act wanda yake ɓangaren yammacin kudancin najeriya sannan kuma idan muka duba za mu ga duk wa'annan sun tanadar da dokoki wa'anda idan aka ci zarafin mace ko aka ce za a neme ta ba bisa yarda ta ba wanda za ta iya zuwa ta yi kara a ɗauki hukunci. Zan baka misali akwai irin wannan abu da ya a faruwa a nan Kano da zan iya tunawa ba ko a school of management ne ko a school of technology wanda kuma yarinyar ta yi ƙarfin hali an kai wa 'yan sanda an yi bincike a kan daga ƙarshe kuma an ma samu malamin da laifi bayan an yanke mishi hukunci makaranta ma ko ta sallame shi da sai sinisin ɗin shi daga aiki to waɗannan abubuwa dokokin da na shari'a sun tanadar da shi wanda hukunci yana farawa daga shekara biyu domin a ƙarƙashin sashi na ɗari biyu da sittin har zuwa na ɗari biyu da sittin da takwas yarinya tana da dama ko iyayenta suna da dama su kai ƙara gurin 'yan sanda su za su fara tun daga makaranta amma ba su fara daga makaranta ba sun je gurin yan sanda za a yi bincike za kuma an samu mutumin nan da zai za a yi mishi hukuncin da ya dace idan har ya kai ga ya neme ka ya yi masa faɗi dama kuma idan har an tabbatar da shi hukuncin nan baya gaza shekara goma sha biyar maximin kuma babban hukunci da za a yi mutum shi ne za a ba shi life prison wato ɗaurin rai da rai idan an same shi da sannan kuma dokan eh, ita shari'a ko kuma ma'aikatan shari'a ko alƙalai suna da dama su haɗa mishi da biyan tara da kuma biyan da wannan hukunci na ɗaurin da rai ko kuma a haɗa mishi da shekaru masu tsanani sannan kuma a haɗa mishi da tara ko kuma a bashi ɗaya amma ba za ba ita doka ba ta tanadar da cewa ba ma a bashi zaɓi na yin tara. amma ba mu da doka ta musamman kamar in ce eh, policy wanda gwamnati ta fitar da shi uh, da yake a wanda zai duba irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a makarantu idan yadda uh, malami zai ce zai nemi yarinya ba bisa yardarta ba wato muna buƙatar mu samu wani policy wanda zai kasance ya kare mutuncin yara 'ya'yanmu mata wanda suke a cikin makarantu sannan kuma ya kawo hukunce-hukunce da kuma wasu matakai tsaurara da za a ɗauka a kan su malamai na hana su dinga neman yara irin haka ko suna tsoratar da su ko suna ganin cewa saboda dole za ta zauna ta yi jarrabawa in ba ta yi da shi ba ga abu zai kayar da ita a jarrabawa to ya kamata a ce muna da wannan policy din amma a sat now ba mu da wannan policy wanda yake mai karfi wato wani direction na gwamnati da za ta ce ai ta hana irin waɗannan abubuwa gashi yadda ya kamata idan an samu malami a makarantu ya yi sai dai normal tsari. To a za mu duba mu ga cewar mafi akasari ɗalibai sukan samu ko sukan ji shakka wajen ainihin gabatar da waɗannan ƙorafi nasu ga hukumomi waɗanne hanyoyi ne suka fi kamata suka fi cancanta da ɗalibai su kai kukansu ga hukumomi waɗanda ba zai zama akwai waɗansu matsaloli a tare da shi ba. a gaskiya yawanci kafin irin waɗannan laifuffuka sukan faru ne a ɓoye kuma ita mace ita yawanci ita abin ya fi ya fi kuma aka fi cin zarafinta domin idan ta fito sai ta gani ka gashi an ci zarafinta a ɓoye malami ya mata haka kuma idan ta fito ta bayyana ka ila yau mutane sai su dinga kallonta da wannan to abu na farko da za mu fara yi shine ya za mu samu a faɗakar da mutane su gane cewa idan yarinya ta fito an ci zarafinta ta yi kara kada a dinga ganin laifinta ne a tsaya a bincika a yara yan mata na makarantun nan na farko inda mataki da ya kamata su fara yi shine inda abubuwa ne waɗannan da suke faruwa a ɓoye akwai student union a makaranta idan har akwai su wannan wato ƙungiyar eh, ɗalibai ta makaranta idan tana da ƙarfi kuma mutane ne yara ne waɗanda su aka zaɓe su bisa adalci za su yi gaskiya to za ta fara kai rahoton ta zuwa nan daga nan su kuma tun da dama su sudan union wato ƙungiyar ɗalibai ta makaranta don su kare um, yaran ɗaliban makaranta ne ake yin ciki daga nan su kuma za su tafi da yarinyar nan a je a kai ma 'yan sanda amma idan haka ba zai yi ba mataki na farko da za ta yi shine ta je ta kai ta yi kara zuwa gurin hukumomin da ya dace wa ina hukumomin ne suka dace ta je ta kai ma 'yan sanda ko ta hada da dan uwanta wanda zai rasa ta ta je ta kai kara gurin 'yan sanda shine babban matakin da ya dace ko kuma ofishin shi wanda yake akwai abin nan ofisa a dukkan makarantun mu na gaba da sakandare da university din wanda ake cewa student affairs office wanda nan ma mataki ne na biyu da ko na uku da za ta iya zuwa ta fara gaya mishi cewa ga fa abin da yake faruwa domin a ɗauki matakin da ya dace. Ladabi ga ga ilimi ga mushallakwal, wani mai koyi biyu. hashtag ilimi dole zaure ne da ke tattauna mahimmancin ilimi ga yara mata. Yau ma ya zaƙulo muna wasu ra'ayoyi na wasu mata a kan ilimi. Me sunanki? Sunana Hafsatu Ibrahim. Shekarunki nawa? Shekaru na goma sha hudu. Kina son makaranta? Eh, ina so sosai, saboda in yi karatu kar in ba ma kaina kunya, kuma in nasu in yi karatun saboda karatun ya shiga kwakwalwa na sosai kuma ya min amfani idan na yi karatu na iya in faranta ma iyaye na rai saboda su ji daɗi cewa ba su ɓata kuɗinsu a banza ba sunana hawa muhammad lawan na gama secondary school ina son in samu admission insha Allah ina son in ci gaba da karatu me kike so ki karanta a rayuwarki ina son in zama malama asibiti wato nurse muhimmancin ilimin yara mata shine don su ba ma su tarbiyya dai su ba ma yaran su tarbiyya kuma ya kasance ilimin da ita ta samu tun ta ga amfanin shi yaranta ma ya kasance a ce sun samu kuma mace tarbiyyar da mace za ta bayar idan ta tarbiyyantar da yaro ɗaya in ji magana kamar ta tarbiyyantar da society ne ga baki ɗaya sai mahaifina ya rasu kuma ba ni da wani mai taimaka min sai ni ce mahaifiyata ina fatan al'umma za su tsaya don a ga marayu sun yi ilimi sun sami ilimi kamar ni a burina ina son in yi ilimi sosai na inda iya dai mace za ta tsaya da ilimi. Yan Allah uwaye a kaya Yanzu kuma ga Lami Sumayya Murtala da filin dafe-dafe. To yau kuma za mu yi leman dankalin Hausa. Na san kowa ya san dankalin Hausa. Dankalin Hausa wato wani dankali ne inda za mu gan shi ana kasa shi gashi kuma da araha gashi manya-manya. Idan uwar gida za ta yi wannan lemo na dankalin Hausa, za ki samu dankalin Hausanki ko murguza murguzan nan guda ɗaya ko biyu ko kuma babba ɗaya ƙarami ɗaya ya danganta dai ga yawan wanda zaki zaki samu kayan ƙanshinki wato da citta zaki samu ki da masoro sai ki dake sannan zaki samu sukari uwar gida sukarin nan yadda koyaushe ake ba da shawara shine in dai zaki amfani da shi a irin waɗannan abubuwan na amfanin lemuka to ki dinga dafa sukarinki in kika dafa ki, sai ki aji masu firiji ma za su iya zuba shi a cikin jarka su ajiye shi duk sanda suka tashi yin duk wani irin lemu sai dai ka ɗauko kawai ka tsiyaya za ki dafa sukarin nan za ki tace shi sai ki ajiye shi a cikin jarka wannan na amfanin yau da gobe ne ga kayan ki sannan kuma da leman tsami uwar gida za ki fere dankalin nan ki wanke ki gutsutsura shi ƙanana ƙanana idan kyau ku tsutsura shi kanana kanana yadda in markaɗen gida zaki kowa ta san dai yadda in za ka yi markaɗe a irin abun markaɗen mu na gida dole ne ka gutsutsura abubuwa su kasance kanana in kuma injin markaɗe zaki kai to wannan diya da kika yanka shi ma amma sai dai hatsarin za a iya haɗa miki shi akan ko markaɗen kayan miya ko a markaɗen ƙosai kinga kuma an haɗa miki ƙanshinsa gaskiya zai zama wani abu daban saboda haka in dai da yadda za a yi to sai a yi shi dai a tsaftataccen guri inda ba a markaɗa komai ba eh, sai ki haɗa waɗannan kayan da dankalin ki gaba ɗaya da kayan ƙanshin nan da kuma shi ruwan eh, da kuma shi ruwan sukarin ko ki bar ruwan sukarin ki daga baya sai ki sa duk sai ki haɗa su sai ki markaɗa idan kika haɗa su kika markaɗa ga baki ɗaya sai ki zo sai ki tace idan kika tace shi idan kika tace shi uwar gida sai ki zo ki dan dora ruwan dumin ki in kika dora ruwan dumi zaki ga wani lokaci in aka bar shi ya dade ma zai kwanta saboda haka in yi wannan kwanciyar zaki iya ɗebo shi ki dama shi kamar yadda ake yin koko gasara in kika dafa wannan ruwan zafin sai ki zuba a kai in kika zuba a kai sai ya huce sannan za ki kawo lemon tsamin ki zuba ki kawo sukarin ki ki sa in kina son irin abun kanshi nan wato flavor ki iya amfani da shi amma dai za ki iya barin sa a haka ko da kin yi tunda kaɗan zaki yi ba kya buƙatar ki ce sai kin bashi ya kwanta in kaɗan ne kenan wanda za ki yi shi yanzu yanzu ki sha amma idan kika gama markaɗa sai kin tace kamar da yadda na faɗa to wannan shine kunun dankalin hausa uwar gida in kika yi wannan kunin dankalin hausa to ni na san zaki ba da labari sannan mun san amfanin dankalin hausa idan ma kuma bamu sani ba nan gaba kaɗan allah ya yarda za mu rika kawo muku amfanin duk wani irin nau'in abinci da muke ci a jikinmu yadda za ku eh, san cewar ko kuma za ku fahimci ga irin abincin da za ku rinka ci a rana wanda zai gina muku jiki ya ba da ƙarfi da diddai nau'in da jiki yake bukata. Allah tuwo tuwo. Hmm, lallai kam. yau kuma abun sha ne shi ne ai ashe ha ana wani jus din dankalin hausa ashe ne ce gaskiya ya kamata mu gwada Maryam ba makunin dankalin ba jus din dankalin ni ina jin zamu tambayi Hajiya Lami ta yi mana bidiyo din shi eh, zai yi kyau sai ta turo mana in yaso sai mu gani yawa sannan amma kuma an ba a gani an gani ba a sha ba ai kuma ba da eh, in dai ta turo mana sai mu gani ma sai mu dan mu ga cewa idan kalar ta mu ta yi daidai. kina nufin ba za ta iya aiko mana da shi daga Najeriya ba kenan? <laughs> Ai a tambayi wannan. Bari mu gani idan da hanyar da za ta turo mana ta DHL. Ai yawa. Ta haɗe miyau yake tun da gani mana <laughs> na gani. so in sha shi in ji yanda yake. <laughs> To Jamila da Yusuf mun dai ji abubuwan da aka tattauna akai menene kuke gani abin tunani ko kuma menene abin dubawa a yau. gaskiya ni dai abin tunani anan ya kamata a ce yanzu yadda matasa suke amfani da na'urar technology din nan fasaha eh, na wayoyinsu su rika amfani da su wajen kasancewa suna rikodin suna ɗaukar hoto domin su sami shaida idan sun kai ƙara. kin gane ya kamata a rika amfani da su wajen wajen yanda za su bayyana idan wani ya cuce su ko kuma ana neman eh kwarai eh wannan magana ita ce magana gaskiya babu ma kamar a ce za su yi tsakaninsu da Allah su ɗaliban su tabbatar da abin da za su kai ƙara ko za su rubuta shi a shafinsu na Twitter ko na Facebook ya zama bisa kan gaskiya abin da ya faru. Gaskiya. To lallai wannan zai taimaka kwarai da gaskiya. Kwarai su bayyana sunan makaranta da eh, malami a saka a eh, Twitter kafin baka ankara ba za ka ga ya fara. Sosai sosai wannan zai taimaka kwarai wajen magance wannan matsala. Kwarai da gaskiya. Mm. kuma sannan kamar yadda kuka faɗi muhimmin abu shine kada a yi shuru in eh. wannan abu mai kama da haka ko malami na neman ya ci zarafin wata ɗaliba ko yana neman kuɗi a yi magana a kai abin gaba sosai amma kuma masu iya magana sun ce an bi taɓa rawa abu ta mabi sahu hmm. kuma ɗaliban ya kamata musamman mata a kula <laughs> eh. a mai da hankali kada a je ka ba da yawa an ce an bude ido kuma sannan ka je ka jawo kanka wani bala'i so jamila muna da tambayar mu ta yau ma hada facebook to jama'a a tare mu a shafin mu na facebook dan tambayar mu ta yau Ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasan da ke cikinsa sai kuma gobawar haka in Allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. Da wanda wadda ta haɗa mana sauti ta kuma jagoranci shirin Miss Julie Leathers Gresham da injiniyan mu Mr. Martin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yau da gobe can I get This program has come to you from the Voice of America, Washington.